tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan ne kasan na ɗari da sha takwas daga cikin jirin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'udin al-bagawi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul alamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa malam idan yan ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman inda muke cikin babu mata la yushriku billahi shai'a babin da ke magana akan mutumin da ya mutu bai taba hada allah da wani ba ma'anar wannan shine bai taɓa shirka ba a kowane irin fuskan shirkar ko da ya taɓa yin shirkan amma kafin mutuwan shi sai aka yi sa'a ya tuba to ana ɗaukan shi kamar wanda bai taɓa yin shirka ba ne domin a ta'ibu mina zambi kamar la zamba lahu wanda ya tuba daga zunubi wanda ya yi to kama wanda bai taba yin zunubi ba ne shi sa ake son duk lokacin da kai laifi kai marmaza ka tuba ka mai da al'amarinka zuwa ga allah babban abin da allah madaukin sarki ya fi tsana shine mutum ya laifi kuma ya doge ma wannan laifin da kunjin da matsala take allah maɗaukin sarki sauwaka a karatunmu da ya gabata mala ya ɗauko mana gaɓoɓin hadisin da muka karanta yake mana sharhin shi a inda ya ce ƙauluhu wa kalimatuhu alƙaha ila maryam kun sa a cin hadisin ruwayan ubadu ibn samitin daga annabi annabi ya ce man shahida allah ilaha illallah wahdahu la sharika wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alkaha ila maryam wa ruhun min duk wanda ya shaida babu abin bautawa a bisa cancanta sai allah kuma annabi muhammadu manzan allah ne sannan isa bawan allah ne kuma manzan shi ne kuma kalman shi ne da ya jefa ga maryam kuma ruhi ne daga allah tuwashe da kuma waljannata wannara haƙƙun ya shaida cewa aljanna da wuta da gaskiya ne adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana alaihi min al'amal to Allah madaukin sarki zai shigar da shi aljanna akan abin da yake kan shi na aiki to shine sai malam ya dauko wannan gaba cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryam malai ce sun miye isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kalimatan kunga a cikin wannan hadisi annabi ya kira annabi isa da cewa kalman allah li'annahu kana bil kalimati min gairi abin sau da shi allah ya halicci annabi isa ne da kalma ba ta hanyar uba ba gani ku ɗauko halittar annaba adam da mai allah madaukin sarki ya halici annabi adam malin da mai allah ya halici annabi isa annabi adam da ƙasa malin ƙasa yake cewa tarbaya malin tarbaya yake cewa kai baka san ma abin da aka halicci annabi adam da shi ba shi ya zauna lafiya shi bai sani ba da ƙasa ne da tarbaya ne a da wani abu ne shi bai ma sani ba malam ƙasa ke cewa ko tarbaya yimbu jama'a ne cikin ukun za mu ɗauka ƙasa tarbaya yimbu da me aka halicci annabi adam eh yimbu ne ba ƙasa ba yumbu kasa ne yumbu turbaya ne a'a a'a malam menene turbaya kaman kura ita kuma kasa fa dunkulalliya mai karfi shi kuma yumbu fa ana samun shafa dama mun gane to annabi adam an ɗibo jinasul ardini ɓangarorin ƙasa ba wuri ɗaya ba an ɗibo nan an ɗibo nan an ɗibo an ɗibo sai aka haɗa aka kwaɓa ta ta zama yumɓu to da haka allah ya halice shi to magana mafi sauƙin ganewa da fahimta da kuma a faɗa nan da nan shine mu ce an halicci annaba adamu da ƙasa an gani amma ita kuwa <clears throat> mai ɗakin shi hawa'u malam da ya kalice ta na da ya kalice hawa'u mata annabi isa ai matan annabi adam eh ƙauri <coughs> na malam da ya kalice ta gari malam da me aka yi malam da gari ne da gaske da kai nike kai da kyarge baki kai ba kai da me aka yi hawa'u ba da kai da ka zuwa makare da me aka yi hawa'u kai da me aka yi kada ka waiga kai kai kai mai gilashi kai kai ina son ku faɗi magana ɗaya ne wanda kawai za mu gane mu gane a waza kuma <laughs> da shi ana wata ga wata ke ai ba ba da ya kai ka ruɗani malam da me kai yi hawa'u da kai da kawai ga kai da kai nike yi kai fa malam da mai aka halarci hawa matan annaba adam asha alhaji fa a kwata ta maimaita abu ɗaya ne kai da mai aka yi ta ash kalma ɗaya nake son ku gaya man malam da mai aka hawa matan annabi adam E, ashe ka ji ke cin <laughs> da kowa kai da mai aka yi ta da kai nake yi kai da mai aka yi E, kai asha kai malam da mai aka hawa'u kai da me yake hawa'u eh asha ina son ku faɗi magana ɗaya ne git aha da ƙashi aka yi ta aka tambaye ka ƙashin ƙafa ko na baya ko na kai sai ka ce ƙashin haƙarƙari duk lokacin da ake tambayin ka ka faɗi magana kai ka san an san haka ne kaga an kauce akwai abin da ake son ka faɗa ne kun gani ita hawawu allah maɗaukin sarki sai ya yi ta da me ƙashi ya yi annabi adamu da me ƙasa mu kuma zuriyar adam mu kuma malam da me ake yi mu na da ruwan mani haka to shi kuma annabi isa ba da ƙasa ba ba da ƙashi ba ba da maniyi ba shi bilkalima <laughs> da kalma aka yi shi ita kalman nan akwai ta ne sandandam kaman ƙasa ko ƙashi ko mani a cewa ka yi zamo ko su yi zamo kun shi kun gane shi ne kalmar domin abin da ya sa na tsaya muke gwari-gwari shine 'yan mishan cewa suke yi ai kalman wani abu ne daga jikin allah saboda haka annabi isa wani pad ne na na allah kuma ba gaskiya ba ne kuna fahimta ba gaskiya ba ne kalma ce na kun fayakun ita wannan aƙidan da ke cewa an halicci annabi adam da wata kalma daga wurin allah wanda kalman ba magana ba ce annabi isa kalman ba magana ba ce wani ɓangare ne na jikin allah ita ce aƙidan mu'tazila da suke cewa alƙur'ani ba maganan allah ba ne halitta ne wannan ita ce muguwar aƙidansu da suke cewa annabi isa ma ɗan allah ne ko na ɓangare ne na allah wannan aƙidan mu'tazila ne masu cewa ƙur'ani ba maganan allah ba ne halittan allah ne ko su gaya muku yanzu ko nan gaba za su gaya muku kun gani yanzu kun sun ce halittan allah ne kaga an samu matsala yasa wannan maganan za mu zo mu yi ta bidikka yanzu karkasuwan halitta muna da karkasuwan halitta da allah ya yi mataki nawa mataki hudu mataki na farko allah ya yi mutum ba uwa ba uba shi yasa halittan annabi adam ya fi ban mamaki a kan halittan annabi isa shi an yi shi ba da uwa ba ba da uba ba kenan inda duniya za su yi tawaye misali in zai yiwu ma su yi tawayen a ce mata da maza su ce ba za su ƙara saduwa ballanta nasu haihu don allah ya ga dama sai ta gina ƙasa kawai su ta yin mutane da aka yi abin shi ma da zai yi tawayen kenan da allah madaukin sarki zai so a bisa tsarin shi mata su daina ɗaukan ciki kwata-kwata sai allah ya in ya so a ikon shi sai pimpus ya fito maka a goshinka kana dargaje shi sai jariri ya faɗo ba ya yi ba da haƙarƙarin adamu aka yi hawa'u zai iya yin halitta ba tare da mace ba zai iya yi dawa da namiji to don allah ya nuna ma namiji da shi ba shi za a iya yin halitta sai allah ya halicci annabi isa da mace ba tare da namiji ba aka nuna mace da ita da bata za a iya yin halitta sai allah ya hawawu da namiji bata allah ya nuna ma duniya da su da ba su zai halitta sai annabi adamu ba uwa ba uba kawai allah ya yi wannan tsarin halitta ne don ya nuna kudura da iradan shi kadai amma wannan sai zama sanadiyyan batan wata al'umma mai yawan gaske kuma jama'a kuna gano allah shi kyauta to ne sai mala ya ce li annahu kana bil kalimati min ghairi abin shi annabi isa an yi shi da kalman allah ne ba tare da uba ba kaga uba da uwa da suke saduwan aure allah ya ɗibo ya haɗa maniyin su wuri ɗaya iyakan abin da suke iya yi kenan sanadiyan a kwanciyar auren daga nan kuma an kwace iko da dama a hannunsu gano wannan ba abin da suke ƙara iya yi har yanda za a ɗauki wannan Kwayan halittar na maniyin namiji a hada da maniyin mace shi namijin bai da ikon haka mace ma ba ta da ikon haka ovun ɗin da za a aje wannan maniyin ana kulawa da shi mai sunan mahaifa ba nasu ba ne inda ma zai je ya zauna a kulawa da shi ba su suke yi ba har ya canza ya zama jini ya canza ya zama tsoka a sa mai jiyoji da ƙasusuwa a shirya halittar shi a yi mai ido da hanci da baki da kunni a tsara komi uban bai da gudunmawa bai da shawara bai ma sayan da yake ba hatta ita uwar da ake wannan aiki a jikinta yadda ake yi ma ba ta ji a ce sanda ake kwankwason yadda za a haɗa ido ba ta isa ta ji ba amma yanzu mutum ya saro ice a nan ya ce zai sassaka turmi duk sai ya buwaye ku anan jama'a gani ko ba ka ba ne duk abin da za a yi an dame ku da kwas amma da allah maɗaukin sarki ya maka baki ya harshe ya dasa shi ya kaza ya kaza amma ita uwan ba ta taɓa jin daidai da ƙaran ɗinkin keken ɗinki a cikinta ba aka yi ciki da kayan ciki aka yi kafan farji da dubura aka yi kunni aka yi kwakwalwa aka yi kasusuwa aka hada join join daban-daban ba ta taba ji ba wannan shine allah jama mun gane shi yasa mu san allah a matsayin shi na allah kaga ya yi adam ba tare da uwa ko uba ba sannan ya zo ya hawa'u ba uwa ya annabi isa min gairi abin ba tare da uba ba to dole ne ga mutumin da yake bin addinin kiristanci zai shiga addinin musulunci sai ya shaida cewa annabi isa ba allah ba ne kuma ba ɗan allah ba ne sannan ya yadda da cewa bawan allah ne kuma manzan shi ne kawai allah ya yi shi ne saboda ya bayyana ƙudura da iradan shi kaɗai don ya bayyanar da wasu mu'ujizozi ta hanyar annabi isan amma bai da alaƙa da mulkin allah kwata-kwata inda annabi isa yana da alaƙa to ai annabi adamu ma ya fi cancanta hawa'u matar annabi adam ɗin ma ta fi shi cancanta saboda an taɓa ganin mace ta haihu amma ba taɓa ganin namiji da haihuwa ba shi yasa halittar annabi isa ba ta ba da mamaki ba kamar halittan wa adamu da hawa'u amma ji wani irin ikon allah sai ya zama allah ya nufi shaɗan ya ɓatar da wasu jama'a da yawa ta dalilin haka kwakwalwansu da tunaninsu ya kasa ansar masu su gane iko na allah allah ya sauwaka wahiyar ƙaunuhu subhanahu wa ta'ala wannan shine faɗin allah madaukin sarki da ya ce kun allahu azza wa jalla inna matsala isa inda Allah ka matsali adama khalaqahu min turabin sun maƙala laho kun fayakun jama'a in ba musulmi ba ba 'yan gata mu. yanzu kaga waɗanda suka shiga cikin ruɗani dangane da halittar annabi isa har yau suna cikin bagamniya amma mu ƙur'ani kuma sai ya zo sai mana bayani gamsashe ba mu fada cikin ruɗanin ba ya ce inna matsala isa inda lahi ga misalin halitta annabi isa wurin allah sai ce ka matsali adam kamar ba halitta annabi adam ne khalaqahu min turabin allah madaukin sarki ya halicci annabi isa da turbaya annabi adam da turbaya sun maƙala lahu kun kun bayan an gina halittan sai aka ce kun zamo kawai sai zama da jiki irin namu ga jiyoji ga komi ba ya miƙe ne sandandam ƙasa na gugan juna ba kun gano wannan ba ka yi miƙe ba kun mutum ya zama yadda kake to haka allah madaukin sarki yadda ya ce ma annabi adamu kun haka ya ce ma annabi isa me kun kun ji wajuhul mumalafa din yadda aka ce wancan kun haka aka ce wannan kun kenan idan kiristoci suka ce annabi isa ba su yadda ba dan allah ne ko allah ne ko ɗayan allah uku ne to me za su ce ma annabi adam kuma Jama mun gane kuma dan allah maɗaukin sarki a lokaci ɗaya ƙara nuna masu gazawansu da kasawansu da lalacewan tunaninsu da jahilcin da ya maskanta a rai ba a je ko ina ba sai allah maɗaukin sarki ya ba ɗan adam dama na iya yin kloni kun gane yanzu misali da allah shi kaza ɗan tsako ko ga ce ƙwan tukuna da kazan turawa kawai take tsugunawa kawai ta kwai kawai ta ci abinci an jima sai ta kwai ina zakaran da ya barbare ta kuma da za a ɗibi wannan kwan a sa shi a mai wani siddabar na baturi da lantarki sai ya fitar da wa ɗan tsako kuma ina zakarin da suka barbari su waɗancan kajin suna ina jawa mun gani to su kuma waɗannan 'ya'yan tsaki 'ya'yan waye cin da dai haihuwa da uwa ba uba za a ce wannan ɗan ya zama ɗan allah to 'ya'yan kaji su kuma 'ya'yan gwaye saboda da uwa ai ba uba lallai kaza ta kwan amma ba zakara jama'a ko kuna gano kuna gane shiriritan tunanin waɗannan mutanen ku allah ya nuna masu ba ma a jikin mutum ba har a jikin kaza zai iya halitta ba tare da namiji ba kuma bai yi ba shi yasa ranar kiyama ba su da hujjan da za su gaya ma allah don an ƙara gudun ruwansu hasali ma za ka ga wasu gidajen ƙyanƙyasan 'ya'yan tsakin ma na coci-coci ne amma ba su gane wannan ba mun gane wannan halittar annabi isa ba tare da uba ba wannan bai nuna cewa wai yana da alaka da wata kudura da irada har ya zama allah ballantana ya zama dan allah shi allah lam yalid walam yulad ne walam kufuwan ahad al'umma na kun gano wannan allah madaukin sarki ya taimake mu to shine ce waƙila fi ƙaulihi subhanahu wa ta'ala fi sha'ani yahaya bun zakariya allah madaukin sarki ya faɗa dangane da al'amarin yahaya ɗan zakariya ya ce musaddiƙan bi kalimatin minallah zai zo yana mai gazgata kalma daga allah to yanzu bari in tambaye ku da annabi isa da annabi ya haya wayar riga wani eh annabi isa ka fara haihuwa ko ko annabin allah annabi ya haya eh nabi isa mai dalili eh na wa kisan maryam da ya ce rabbi habli milladunka durriyatan tayyiba ina mahallin shahida nan akwai mahallin shahid babu indiya cikin wannan ayan ne wa aka fara haihuwa tsakanin isa da kuma wa da annabi ya haya hmm? kun yi shiru annabi annabi ya haya ne saboda sanda annabi zakariya yake zuwa mihrab ya samu maryam da abubuwan ban mamaki a lokacin ne allah ya ba mu labari cewa hunalika da a zakariya rabba annabi zakariya sai roƙi allah a ba shi ɗa to amma daidai lokacin da matan annabi zakariya ke da cikin yahaya a lokacin aka samu cikin wa annabi isa domin karanta da ku da muka zo tafsirin sotu maryam mun gane cewa abubuwan da ya rika faruwa tsakaninsu domin wasu suna da tunanin wai maryam lokacin da ta fita bayan garin nan wai da fitanta da dawanta ne wai a nan ne kawai sai gata ta da ɗaro yaro ta da shi ba haka ba ne ba yadda ake goyon ciki wata tara haka aka yi shi goya shi aka yi sosai idan da misali a ce ba goyon ciki aka yi ba ku da abun bai ba da cece ku ce ba fa ya gari ku wannan don kawai yanzu yanzu nan ta je wancan lungun ta da da ba hayaniyar da za a yi sai da tambaye ta ɗan waye kun gano wannan in ta ce ɗanta ne dariya za a yi mata amma ai an ganta da cikin kuma kafin haihuwan sun ta cece kuce shi sa sanda ta haihun ta zo da ɗan suka taru shi sa abin duniya ya dame ta ita kanta ta san an samu matsala idan ka ɗauko kissan abin da ya faru a cikin sotu maryam ba za ka iya yin bayanin yadda abin ya faru ba za ka ɗauka ƙadiyyan duka cikin awa ɗaya aka yi shi pad pad ne aka haɗa maka shi waje ɗaya idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fanadaha eh fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalat fa arsalna ilaiha sai aka yi ko annabi wa malaika jibrilu kaga shi ma an kira shi da roho yana zuwa kawai sai rikide ya zama mata namiji ta ce me inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya kaga wannan kes din iyakan shi kenan abin da ya faru a nan ya faru da ya ce aini allah ya aiko ni allah ne ya ce kaza ai za ma ki samu ɗa waye waye ta ce ni din. zan samu ɗa ba tare da kaza ba tare da kaza ba nan dai ya hura ɓangaren wuyan riganta ya kama hanya ya tafi ita ma ta koma gida sai ciki kawai sanda ta ji naƙuda ne shine ta tafi nesa da gari ta fara roƙon mitu ƙabla haza wa kuntu nasiyan mansiya domin tana cikin damuwa shine fanadaha min tahtiha Allah ta hazani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya an gano wannan bayan da ta haihu isa ya kasance ai in kin shiga gari ga abin da zaki gashi gashi shine fa'atad bihi qaumaha tahamilu sai ga ta da jariri ta shigo gari suka ce maryam me za mu gani ne haka sharar ilaihi don dama ya gaya mata in sun ce in kake ce masu ki nuna ni kaji dan arziki kenan wanda shi yake shirye sauwaƙa ma iyayen shi ba kai kana jiran ubanka ya maka ba <laughs> in za a sharhin nan fa za a shigo da mutane da yawa mun gano wannan ina dan arziki zai bari uban shi ya ci da shi yana raye uban ya mutu ma ya ci gaba da ciyar da shi kai ɗa ne kuwa <laughs> kai ba ɗa ba ne an gane fa asharat ilaihi qalu kayfa nukallimu man kana fil ma'ad sabiya ke an ga maki ya zami magana da wanda yake tsimmin goyo qala inni abdullah atani alkitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ko ba a sahayya iyakan jawabin da yake nan daga nan bai kara cewa ihin ba wannan jawabin da waɗannan suka ji shi suka ɗauka suka yada a gari kan kai haka labari ya kai ko'ina su waɗannan na farkon sai suka gamsu kun gano wannan waɗanda labari ya je masu daga baya da suka zo ba su ji maganan ba kawai sai zo koma suna zargin fasikanci gare ta wa bi kufurihim wa kaulihim ala maryama buhutanan azima haka suka dinga wannan kitsatsiyar tun daga ran da aka haife annabi isa har tsawon shekara talatin da uku ba su daina ba har ya girma ya fara wa'azi da shi da annabin allah annabi ya haya kuma don a sauwaka fitinar sai allah maɗaukin sarki ya ƙaddari aka haifi annabi ya haya iyayen tsaffi tukub sun ta samma shekara ɗari ɗari da ɗoriya wanda ba su taba ganin haka a garin ba in kun ce ba ku taba ganin budurwa ta haihu ba tare da mijin aure ba amma ina kuka taba ganin tsoho da tsohuwa so kuma sun haihu a lokaci ɗaya ba amma still sai suka kau da kai daga wannan abin da ya faru sai suka fuskanci wani abu daban kuma tun yana karami ya rika maganganu da su ya rika maganganu ba wai bai ƙara cewa komi ne na tsimman goyo ba yana yi wa kallimun nasa filmadi wa kahala amma ba wai ka zo ka zo kai ta hira da shi ba in yanayin maganan ya zo allah ya nufa yana yi masu ji suna ji masu gamsuwa suna gamsuwa masu karyatawa suna karyatawa don a lokacin da annabi isa yake magana da su yana jinjiri ba a taba ce mashi dan allah ba ba a taba cewa ba ko ba a taba ce mashi allah ba ba a taba ce mashi ɗayan allah uku ba a tsawon shekara talatin da uku ɗin nan maganganu ne biyu ɗaya maganan shine annabi ne aya ne daga cikin ayoyin allah kadai ɗaya maganan kuma masu sukan mahaifiyanshi da fasikanci da kuma cin mutuncin shi iyakan maganganun kenan sanda suka yi nufin yahudawa suka kitsa kashe shi allah ya ɗauke shi sama lokacin ne magana na uku ya zo shi ne shi dan allah ne sai bayan bai ma kasan gaba ɗaya yana sama aka kitso wannan magana shi yasa sanda Allah zai tambaye shi a lahira a anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah bai sani ba bai taba ji ba shi da kai yace hanak. wai ni ni in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a ma fi nafsik ma qultu lahum illa ma amartani bi yace sam ni in ga ganna lahira kai na kai ban faɗi ba <laughs> jawabin mun gane wannan da kyau ko haka suka zo suna murna masu wancan batancin cewa inna qatalnal masiha isa ibn maryama rasulallah ai mun kashe almasihun nan isan nan dan maryam da ke cewa shi manzon allah ne ai mun kashe shi mun huta allah ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wanda suka ce sun kashe shi ƙarya suke yi waɗanda suka ce sun gicciye shi ƙarya suke bal bal rafa'ahu Allahu ilai Allah ɗauke shi sai ce wa innal ladhina ikhtalafu fihi kaga masu saɓani dangane da al'amarin annabi isa lafi shakkin min suna cikin shakka har yau don me ma kataluhu ya ƙina ba su kashe shi ba bal a hulahu ilai ba su kashe shi ba sun shiga ruɗani kuma har yau suna cikin ruɗanin domin wanda aka fara turawa geje ya gano annabi isa yana cikin gidan shi aka ɗauki kaman annabi isa aka manna a fuskan shi yana fitowa zai ba su labari suka ce ma da to ka fito da kanka ko sai zai kama sai gici shi <laughs> kun gano wannan a karo na biyu aka ce ɗaya daga cikin almajiran annabi isan ne shi allah ya ɗauki kaman shi ya jefa ma annabi isa suka kama ya gice shi isa ce bal shubbi halahu an kamanta musu ne isa don yanzu tura sun yi wani abin da ka sa fuskan ka za ka ɗauki kaman wani gaba ɗaya kasa ganewa mutuntuni ƙur'ani ya gaya mana ana iya yi ba ma sai an sa maka wani abu ba hoda za a kwaba mun gano wannan sai a mai da kai wani wallahi malam hoda an kwaba ta kana da tunin nan aimaka maka ga da kauri aimaka maka ido komi da tsufa da komi aima ma a fesa maka fenti ka koma yadda ka san shi yanzu misalin ana sa mai da kai mugabi ko wallahi sai a mai da kai mugabi yanzu yanzu nan kuma Allah ba canza komi ba hoda kawai za a kwaba inda yake dan kauri a yi inda yake da tattaran tsufa a yi ma inda yake da kaza duk kuma kai magana inda tattara yake yi duk ya fito a haka bal shubbiha lahum jama'a muna gano wannan da kyau ko isa ya kamata mu san me muke ciki sai Allah ce wa ma qataluhu yaqina to sun shiga shakka a kan a ah, in kun ce kun gici annabi isa ina ɗan saƙonku idan ga ɗan saƙo almajiran shi sha biyu ne mun ga sha tara ai mun ga sha ɗaya ina ɗayan yake lafi shakkin min suna cikin shakka yawa mun gane wannan ya sa suka bi annabi isa annabi yahaya da annabi zakariya duk suka kashe su saboda wannan shekara shekara ce ta annoban kashe annabawa da manzanni haka yahudawa suka yi warka wannan abubuwan fa to bayan annabi isa da dadewa ne wani sarki kawai ya kirkiro ya yi mafarki annabi isa ya gaya mai cewa shi dan allah ne daga lokaci aka fara kirkirar wannan abun da daga masu yabo sai masu zagi amma ba taba cewa shi dan allah ba ne sai daga tsawon lokaci kuma a wani ƙaunin aka ce sai da ma almajiran shi mafi yawa suka nemi su ƙare an kashe wasu an kori wasu wasu buya sannan wannan muguwar aƙidar ta iya faruwa an gane shi yasa maɓannata a da'awar mutanen kirki da suke bayyana don su ci moriya su la'anta ta tarihi ne ya samo asalin faruwan haka mun gano wannan tarihi ne wanda za mu tattauna wannan ku ji dalilai na da'awar mutanen kirki da aka la'anta ta don neman abun duniya don ku gane wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wannan za mu zo wannan wajen bi iznillah allah madaukin sarki ya mu dace yani bi isa alaihi salam annabi haya ya gazgata annabi isa kuma shi annabi yahaya da ya zo ai qur'ani ya ba mu labari ai wa atainahu al-hukma sabiya tun yana karami shi ya fara wa azima gani kuma shi mahaifin shi annabin allah ne shi ne wa nabi zakariya amma still da yake mukamin allah ne yake ba wanda ya so kuma annabi isa yana sama da hatta annabi zakariyan ba ma annabi ya haya ba saboda shi annabi isa yana daga cikin ulul azmi minar rusuli wa qala bunu zakariya auwala man amana bi isa wa saddaqahu wa kana yahya annabi yahaya dan zakariya ya kasance na farko wanda ya fara gazgata annabi isa wa kana ibnai khala su ibnai khala ne me ake nufi ibnai khala ‘yan mata zarni kama a ce ‘yan mazazar su kuma sai zama me ma'ana da mahaifiyar annabi isa da mahaifiyar annabi yahaya ma'ana ‘yan gida ɗaya ne an gano wannan da kyau ku yanda annabi isa zai ce ma mahaifiyan annabi yahaya goggo shi ma haka zai ce ma wancan goggo wa ƙauluhu wa ruhun minhu ai min halkihi wa ihidasihi min gairi abin yanda allah madaukin sarki ya fari halittan annabi isa ba da uba ba to wannan ruhi ne kawai daga allah ba wai maniyi da maniyi ne ya haɗu ko yumɓu da yumɓu ya haɗu ko ƙashi da ƙashi ya haɗu a'a kawai ruhi ne allah ya ce kun fakana sai ce kama kala jalla zikiro kamar yadda allah madaukin sarki ce wa sakharna lakum wa sakhara lakum ma fil ar ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min kaga inda zaka ce da ya ce wa ruhun minhu sai ka ce ai wannan min ɗin tabi'idiyya ce ya nuna cewa ran annabi isa wani ɓangare ne na allah to da ya ce wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min zaka ce gwaiba ma Allah ne zaka ce kashu ma Allah ne <laughs> jama'a kun gano wannan zaka bada haka shi ma minhu ne ai shi ma idi din ne shi yasa idan Allah madaukin sarki bai nufin ka da shari'a ba ko Karamin abu sai ya zama maka matsala madadin ya zama maka hanyar shirya sai ya zame maka hanyar bata an gane ce sun miye isa ruhan da wannan ne yasa ake kira annabi isa da ruhun lahi li'annahu hadatha min nafhin ruh saboda an samar da shi daga busan mala'ika ne shigo mala'ika shi ne mai roho ɗin an gano wani da kyau ku kaga idafan ma ba na allah ba ne idafan zuwa ga waye zuwa ga mala'ika ne amma jiyan da suka bi suka shushuce suka lalace so komo suka yi shirka suka faɗa abin da ba shi allah ya faɗa ba jama'a mun gani. to shine zai ce wa zalika anna isa wa zalika anna allah subhanahu wa ta'ala arsala ilaiha jibrila alaihi salam mala ce domin allah madaukin sarki ya aiko mala'ika jibril fanafaha fi jaibi dir'iha sai busa ta gefen mai zulumbuwar riganta an gano wannan da kyau ku wa kana eh, mashkukan min qudamiha shi ya kasance a yage yake mana ka san yadda suke buɗe a baya ga ku haka yake to shine sai ya busa daga wuyan rigan haka fawasalan nafha ilaiha har wannan busan da mala'ika sai da ya taba jikinta fahamalat kawai sai ta ganta da ciki gano wannan amma madadin su ce dan ma na mala'ika ne a sai suka ce dan nawaye na Allah ne saboda shine marenin wayensu kun gano wannan domin sun dade suna zagin Allah da cewa waladalla wai Allah ya haihu wa innahum lakadhibun jama'a mun gane waƙila fi tafsiri ƙaunihi azza wa jal ma'ala ya ce wasu malamai sun yi magana dangane da faɗin fanafakhna fihi min ruhina gane fanafakhna fihi sai ce me min ruhina sai muke busa a cikin shi dagawa daga ruhinmu ai min jibril waye ruhullah jibril ne ai busan da aka yi a jikin wannan riga nata waye busan jibril ne sai ce min aikin daga ruhinmu ne ai daga jibrilinmu ne to fanafakna da aka yi izafan aikin zuwa ga Allah wannan wani irin izafa ne izafatu tashrifin ne don a girmama aikin mala'ika jibril don a girmama aikin wa na a girmama darajar annabi isa an gano wani da kyau ku kila kun gane abin da yake nufi kamar yadda aka ce masallaci ɗakin allah ne yanzu na ɗakin allah ne eh amma an danganta zuwa ga allah ne mai saura girmama shi kamar kaba ce ɗakin allah an yi ne don me don girmama shi ai min nafi jibrila adafahu ila nafsihi allah madaukin sarki ya danganta abin a kan shi li'annahu kana bi amrihi saboda da umarnin shi ne shi yasa idan ka yi umarni wani ya saba umarnin mun gane ba wancan ya saba ma ba kai ya saba ma an gane wannan yanzu da shugaban ƙasa zai aiko shugaban ma'aikata na gidan gwamnati ya ce an ce ka zo da yanzu sai ce zo mu je shugaban ƙasa neman ka zai ka ce ba zan je ba in shugaban kasa yau sai ce na kira ka kare na ni tsarin kare ni duk magan da aka faɗi ni ba fa kai na gaya ma ba wani na gaya ma sai ce aini na sa shi saboda abin da ka gaya mashi eh ni ka gaya ma ni ka ci fuska mun gano wannan saboda allah ne ya sa shi kama ƙala allahu subhanahu wa ta'ala kamar yadda allah madaukin sarki ce fa'arsalna ilaiha ruhana fanafakhna fihi min ruhina mun gano wannan ashe wane ne ruhun layin anan jibrili ne fa'arsalna ilaiha jibrilu fanafakhna fihi min ruhina ai min jibril kun gano wannan da kyau yanzu kaga da ce an yi wa kiristoci wannan fashin bakin za a samu kansa cikin rudani wallah ba za a samu ba wa lahu azza wa jalla allah maɗaukin sarki sai ce wa nahu bi ruhil Kudus sai muka karbafe shi da ruhul kudus waye an ruhul kudus yuridu jibril ce jibril ake nufi waƙila fi ƙaunihi waruhun ruhun minhu ayar rahamatan wasu malamai suka ce a rahaman allah wa kana isa rahamatan minallahi alaman amana bihi annabi isa ya zama rahama ne daga allah ga duk wanda ya imani da shi imani na gaskiya imanin da ya dace da shi Malam ya ce warwiya an ubayi ibn kabin fi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa ruhun minhu ai ruhu isa ya ce abin da ake nufi ruhun min ruhin annabi isa daga allah ne kana min arwahin lati a alai azza wa jalla domin yana daga cikin rayukan da allah madaukin sarki ya alkawari da su fi ahadi adam tun zamanin annabi adam sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun marar da ha'ila sulbi adam sannan aka mai da wannan ruhin zuwa ga tsatsan annabi adam wa amsaka inda ruhi isa ila an arada halkihi sai allah madaukin sarki ya riƙe ran kun gano wannan kun san sanda allah madaukin sarki ya halici annabi adam ya shafi tsatsan shi shine gadon bayan shi sai aka ciro duk zuriyar adam har da kai a lokacin allah ce alastu bi rabbikum ba ne ubangijinku ba kalubala suka ce kai ne allah ya ce mm, mm, kar mu zo ranar kiyama kun shuka tsiya ku ce kowa kusan an yi wannan ba to sanda aka ɗibo zurriyar aka yi wannan magana da su da allah ya tashi mai da su tsatsan adam to sai ya rike ranwa ran annabi isa a bisa wannan ƙauli a bisa fatawan ubayi dan ka'ab ba a mai da wannan rai a tsatsan annabi adam ba sai allah ya rike shi har zuwa lokacin da ya nufin zai halicci annabi isa ba tare da uba ba fa'ar salahu ila maryam sai aka turo wannan saƙo zuwa ga maryam fi surati bashar a suran mutum fa huwa qawluhu subhanahu wa subhanahu wa ta'ala fatamathala laha basharan sawiya ay hamalat lazi khatabaha mun gane hamalat allazi khatabaha wa huwa ruhu isa kaga wannan kaulin ko suna masu ce ai wannan da ya zo ya rikide mata isan ne mun gano wannan ba ma mala'ika ji ba mala'ika ba ne fada khala min fiha sai ya shiga min fiha ta bakinta kawai da ya zo kawai sai ya shige ko sai ta haife shi kun gano wannan wannan magana a daidai ba ne ba an gano wannan da kyau ko an kawo maka ita kada ya zamanto ba ka santa ba nan gaba a faɗe ka faɗa cikin ruɓani dangane da ita mun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ƙala shekul imam al-hussain bin mas'udin ƙaddasa allahu roha ho ita faka a halul ilmi ya ce duk malamai sun haɗo ala'annal mumin la ya kuruji an al'iman imam malam ya ce mumini baya fita anil imani daga imani birtikabi shay'in min al-kaba'ir dan ya aikata wani abu na laifi idza lam ya'taqid ibahataha muddin ba ya kudurje cewa wannan kabira halal bane wa iza amila shay'an minha amma idan mutum ya aikata wani abu daga cikin kaba'iruz zunubi famata qabla tauba sai ya mutu bai tuba ba la yukhallidu finnare wannan ba za a dawwamar da shi a wuta ba kama ja a bihil hadis kama yadda ya zo a cikin hadisi bal huwa ilallah shi al'amarin wannan ya zama yana wurin allah in sha'a a fa'anuhu in allah ya so ya fi mai sai ya fi mai wa in sha'a aqabahu bi qadri zunubihi in ya so kuma sai mai uquba gwargwadon zunubin shi summa adkhalahu aljanna bi rahmatihi sannan sai Allah ya shigar da shi aljanna da rahaman shi kama warada fi hadisi ubadat ibn samitin fil bai'a kamar yadda ya zo a cikin hadisin ubad dan samit a hadisin mubaya'a واختلفوا في ترك الصلاة المفروضة عمدا malamai sun yi saɓani dangane da mutumin da cikin kaba'ir zunubin da yake yi hadda barin Sallar farilla da gangar fakaffarahu ba'duhum wasu daga cikin malamai sun kafarta mai wannan aiki walam yukaffirhu al amma sauran malamai kuma ba su kafirta shi ba mun gano wannan wasu sun ce duk wanda ya bar sallah da gangar ya kafarta wasu kuma suka ce yana nan ya yana zama mai aikata ka ba irin zunubi bai zama kafiri ba sakamakon wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko ita wannan kadiyar mun tattauna ta a baya yi dangane da hukuncin barin sallah da gangar ko mun tattauna a cikin kitabun tauhid lokacin da muke karanta al-mulakhas din shi kuntuna Allah madaukin sarki ya taimake mu waruwa ya an zuhuri an su'ila an ƙaunin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an tambaya limamu zuhuri dangane da magana annabi da ya ce man ƙala la ilaha illallah da halal janna duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wannan ya shiga aljanna qala al-imam az ce yace inna ma haza qabla nuzul al-fara'id yace wannan ya faru ne kafin saukar da dokoki na farin layi ko bare wal amri wan nahyi kafin saukar da umarni ko hani kun gane amma a bayan nan ko ka faɗi la ilaha illallah sai zama alama kana alaihi min al'amali gwargwadon aikin da ka yi wadda haɓa akharuna ila anna ma'anahu anna ahalar tauhidi sai da janna wasu malamai suka ce waɗanda suke kan tauhidi waɗannan lallai za su shiga aljanna wa in uzzibu fin nari bi zunubihim ko da an masa azaba da wuta sakamakon zunubansu faƙada saha an mas'udin wa ibn abbasin wa uh, sa'idin al-khudri wa jabirin wa anasin عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة cewa za a fito da wasu mutane daga wuta waɗanda suka mutu da tauhidi amma suna da sabo allah bai yafe musu ba daga nan sai a shigar da su aljannar allah warawa an sa'id ibn jubairin wa ibrahim naka'i wa ghairu wahidin min tabi'ina fi tafsiri hadhihi al-aya malan sai dan jubair an ruwaito daga gare shi da kuma ibrahim naka'i kai da yawa daga cikin malaman tabi'ai ma sun fassara ayan da allah madaukin sarki yake cewa me rubama ya waddu ladina kafaru laukano musulmina ma'ana kafiran da ke cikin wuta ana masa azaba tare da muminan da suka bijire ma allah amma ba su shirka ba ana nan sai a zo a kama waɗannan muminan sai a fidda su daga wannan wutan to a lokacin sai kafirin ce kash da su ma mumine ne da su ma an me da su ma an fitar da su ya ce idza ukhrija ahli tauhidi minan nari wannan zai faru ne yayin da aka fitar da masu tauhidi daga wuta wa urkhilul jannata aka shigar da su aljanna wadda alladhina kafaru law kanu muslimina a nan ne waɗanda suka kafirce ma Allah za su yi gorin ina dama a ce su ma mumine ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba ɗage cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum